a Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. sauraron mu kamar yadda kuka sani a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma goma sha hudu ga watan Yuni na shekarar dubu biyu da 2023 za mu magana ne akan karatun tsangaya ko karatun allo. jama'a muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. mu za mu fara shirin ne a birnin Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana bakin da za ta gabatar mana da su. Binta gare ki. Masu barkamu da sake sada da ku a cikin ajin yau da gobe. a yau za mu tattauna ne akan karatun tsangaya wanda aka sani da karatun allo an fara kokarin kafa hukuma wacce ake tunanin za ta fuskanci al'amuran da ya shafi karatun allo duk da yake a shekarun baya an samu gwamnatin da ta kafa makarantun almajirai a arewacin najeriya a cikin ajin namu muna tare ne da baki wanda za mu gabatar da wannan shiri da su akwai hajiya hadiza umar wacce take aiki da kungiyoyi masu zaman kansu wanda suke tallafawa harkokin ilimi hope for community and children sai imam bukhari maraban jos wanda yake shine shugaban kwamitin tsangayu a jihar kaduna kuma tare da ni akwai daraktan arewa house wato gidan sardauna dr shahabu shehu aliyu ancau za zamu tattauna da su akan shin wannan sabon hukumar da ake so a kafa na karatun tsangaya menene sa zai kawo canji da kuma irin abubuwan da muke ganin za a fuskanta domin kawo gyara a gaban da maganan almajiranci da kuma karatun allo barkanku da zuwa alhamdulillah malam buhari ku ne malaman tsangaya wato ku ne malaman karatun allo nan ku kuke hulɗa da kuma ɗebo yaran nan daga wuraren yayansu ko kuma a kawo muku domin karantarwa akwai ƙananan yara waɗanda ake kawo muku amanan su da kuma matasa akan gansu a titi suna yawon neman abincin da za su ci to bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin al-fatih katim wa ala alihi haka qadri wa da azim a yan uwa masu sauraron mu ina mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum na farko dai alhamdulillah muna gode ma Allah an samu ci gaba domin abubuwan da suke faruwa a yanzu shekara 22 da suka wuce da ba a zama domin ma a tattauna a gane wannan akwai matsala a ce ko babu matsala daga shekara 22 zuwa yanzu an samu ci gaba saboda kungiyoyi da sauran ɗaiɗaikun mutane mutanen da suka shigo ciki sai aka samu ci gaba na farko dai kamar yadda kika faɗa wannan hukuma da ake son a yi mu a fahimta mu ci gaba ne domin duk sanda aka zo aka taru ake son a tattauna akan abin da yake damun ka wannan ya sa cewa an samu ci gaba idan aka baka kai kadai aka ce kai ma kanka magani to za ka daɗe baka fita ba amma sanda aka ce an taru har aka gane wannan abin da kake yana da kyau amma wani hanya za a ba a gyara shi ya zama ya yi daidai da zamani to wannan ci gaba ne magana da kika yi na yara kasantuwar haɗuwar da muka yi na cewa yana da kyau mu magance mu kama matsalolin domin kowane irin abu da ka sani in dai zaka yi shi akwai kyan shi akwai rashin kyan shi tarihi ya nuna cewa kusan shekara dubu ana yin wannan karatun Allah to a yanzu da muka ga muna son mu daidaita da zamani wannan ta sa muka kungiyoyi muka haɗu akan cewa mu gano cewa inda jama'a suke ganin ba su fahimce mu ba kamar ƙananan yara nan da ake gani tsakani da Allah mu kanmu mun yarda cewa ba ma yarda mu karba ƙananan yaran da ba su kai shekara sha biyar ba abin da muke so mu ɗauka yara ne wanda yake daga shekara sha hudu zuwa sha biyar abin da ya sama saboda halin da ake ciki a irin yanzu kuma mafi yawa waɗanda ba su san mu ba idan suka ga cewa yara a titi ko a randa ba ko a gidan mai sai su ɗauka kowa almajiri ne to matsalar da muka samu mu ba mu da security Hmm. Ka ga yanzu in ka ji primary zaka ga suna da uniform din su in ka ji private suna da uniform din su in ka ji secondary suna da uniform din su to mu rashin uniform shi yasa duk wanda ya dauko wannan abin da ake ganin da shi kwano sai a ce almajiri ne almajiri in kana son ka gane shi shine yana da lokacin da yake yin bara hmm. domin yana yin karatu ba bara yake yi kadai ba amma duk wanda ka same shi tun daga safe zuwa yamma to ba almajiri bane in ka ga ana karatu ka ga mutum na bara ba almajiri bane muna karatu da safe muna karatu da rana muna karatu da yamma muna karatu kuma da daddare to don haka wannan rashin security shi yasa duk wanda ya ga mutum da kwano to sai ce mu ne amma duk wanda bai samu ba to dole ne zai dinga zargin mu cewa mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza To, Dokta a cikin irin bincike-binciken da kai gudanar game da shi wannan karatu na tsangaya da matsalar da ake samu na almajiranci din ko in ce bara akwai wani bambanci da kai ka hango? a gaskiya kamar yadda Malam Buhari ya yi bayani bincike mun sha yin bincike inda fiye da shekara kusan da ya magana fiye da shekara ashirin mun taruka masu ɗimbin yawa mun kira masana da su kansu mun yi tattauna da su mun gano cewa na farko dai shi harkan karatun allo daban kuma bara kuma daban ba su taba haduwa ba sai daga bisani wani suka suka shigo da harkan bara a cikin ɗaya eh, kenan na biyu kuma mun zo mun fahimci cewa mafi yawa yaran da suke garin bakan ne bayani akan titi ba ainihin almajirai ba ne to amma ana musu kuɗin goro kowa aka ga mutum da koko a titi yana ko a tashar mota ko akan titi sai a tsaka kawai ai eh, dan makarantar allo ne wannan kuma gaskiya ba karamin kuskure ba ne kuma muna fata ita wannan hukuma da ake son a kafa wa'annan abubuwa za ta bi ta tantance su domin a tantance tsakuwa da aya a gane shin ya tsarin kafin kuma za a bunƙasa shi ya kuma za a zo a cire wannan harka a tsaftace shi daga maganin harkan bara sun suwaye kuma ainihin almajiran eh, suwaye kuma suke ɗauko ƙoƙo daga gidajensu su bi kan titi su suna bara domin wannan bincike ya nuna cewa da yawa da gyara na gansa kan titi yaro da taso gidan gidansu tun safe yana nan yana bara abin da ya samu zai koma ci gida to wannan kaga ba karamin illa bace kuma akan haka sai eh, kowa in tashi in ba ta sace yan makarantar almajirai da sauransu ah, wanda yake kuma ah, wannan ah, wata mishkila ne ita wani harkar karatu tun da lokacin aka kawo musulunci kasar nan domin shi addinin musulunci yana tafiya da harka na karatu domin sai ka iya musulunci dole ka iya karatu da rubutu domin sallah ba ta yi ba mhm. sai ka iya karatu wannan shine ainihin makasudi asali da karatun alkur'ani ya zo ya haɓaka mm. domin daga hankali a hankali tun daga borno har kasan hausa ya faɗu kasashen afirka ta yamma za ga tsarin da ake kenan sai dai ko a ce a'a wannan ya sha ɗan bambam kaɗan mm. da abin da ake a borno da abin da ake a ƙasashen hausa da abin da ake a sauran ƙasashe na afirka ta yamma sannan kuma za ga wani kasan borno wani ita wannan kalma ta mata tsangaya ake tsangaya a daga can ta samu asali e, kamar jami'a ce wani ta kunshi ɗalibai kashi-kashi mm. tun daga kolo mm-hmm. tintibiri mm-hmm. zuwa uh, gardi mm-hmm. zuwa alaramma zuwa bani har zuwa abin aikira kankara wanda uh, mun ka zo muka kalli tsarin sai aka ce maka ai ba wani tsari da ya kai wannan tsarin irin tsari sannan ma har kama da ake karantarwa bincike ya nuna cewa ba a taɓa samun wani tsari da yake ya tsari na karatu da ya kani makaranta allo ba domin a makaranta allo ne kada ga cewa an hada yara duka kowanne yan shekarun su daban-daban amma ko suna karatu kowa yanayin shi ba kuma wani ina kotsi a cikin karatun wannan ba kisa ake da irin wani cewa kowa iyalan shi ne yawanci to kaga wannan tsari ne da yake da kyan gaske amma shigo da harkan bara ciki shine yazo mutane suke kallon ah, karatun kamar wani abu ne da yake kawai ya kunshi ne kawai harkan bara ne gaba ki da cikin sa to ita wannan hukuma da ake ah, neman a kirkire ta an taba yin kusan makamancin a shekarun baya na kusan lokacin shugaban kasa umar musa yar aduwa inda aka kawo tsari na karatun allo wanda za a keɓance su ilimin hada koyar da su sana'a kuna ganin shi wannan tsarin da ake so a yi kawo na wannan sabuwar hukuma wadda yanzu haka tana can majalisar tarayya inda ake ta fafatawa akan ganin cewa ta tsayu kuna ganin akwai wani canji da za ta kawo wanda yake wancan din bai samu eh shi lokacin yar aduwa ba hukuma aka kafa ba eh amma yayi hubbasa ganin ya za a bunƙasa wannan tsarin makarantun allo ya tabbatar cewa an samu da yanayi mai kyau wanda su yi karatu suna karatun addini suna karatun qur'ani suna da kuma suna karatun boko a lokaci guda kuma suna koyon sana'a to amma yanzu ainihin harbasan da aka yanzu hukuma ce za a kama ta ɗungurungun wanda ita alhakinta ta yi da kula da yanayin karatun allo da yadda bunƙasan sa da yadda za a yi abin ɗinsa da malaman za a kula da su da komai da komai kaga yana ya sha bamban mm. wanda idan an cin wannan to a tarihin najeriya ba a taɓa cin nasara ba ko da yake ka san ita hukuma yanzu an shigo ba kaɗai za ta kalli makarantar ado bane mm. a'a za ta karanto abin da ake kira wato inda ake kiran su ba sa da shiga makaranta ba mm. abin da ake kira out of school children mm. tunda za ga mu a arewacin Najeriya abin da yake fuskantar mu shine makarantun mafi yawa da suke makarantar allo amma in ka je kudu za ka samu kamar kasan eh, iyamuri akwai irin wani tsawa ba shiga makaranta in kasan yarba ma akwai ne ba shiga makaranta shin shi aka tattaro abin gaba ki daya domin ya kasance ta fuskanci al'amura ne na dukkan yara da ba sa shiga makaranta ko ba sa shiga haka kafin boko to wannan shine ainihin makasudin kafa kuma din amma wannan muna tabbatar idan a cin nasara aka ce wani aka wani kuma wannan ba karamin cin nasara ne za a samu ba domin kaga abin da ita ake samu da kuɗi domin haɓaka makarantun allo ya yi kaɗan ba zai iya ainihin maganin matsalolin da ke cin makarantar allo ba to amma in wannan kaba kuma gaskiya in Allah ya so aka kabata to muna tabbatar za a cimma nasara kuma za a tabbatar cewa an iya bunƙasa makarantar allo sun sun sami alƙibla da kuma manufa mai kyan gaske kuma ita wannan hukumar yanzu da za a yi ta tsara ta inda za ta eh, fito da tsarin da za a tsarkake wannan um, yadda ake gudanar da makarantun allon nan ba karamin ci gaba za mu samu a kasar nan ba ta hanyar kudin shiga don saboda ai in ka duba kasashe kamar irin bangladesh suna da irin wa'annan hukumomi kuma ta hanyar karatun allon nan ya zama na cewa because an sa tsari an tsarkake shi da kyau komai na tafiya yadda ya kamata sai ka ga su ne ma ke ba da malamai ga irin kasashe kamar su saudiya da sauransu haka nan ya kamata mu sa irin wannan burin a tsarkaka shi da saboda yaran nan kamar da malam ya magana a sa shekarun da ya kamata ma yara za a kai su makarantun allo mm. misali me ya kamata iyaye su yi akwai makarantun allon da muka je muka gani a Kano ai da iyayen za su da kayan abincin mm. yara ake kawa kuma akwai sanda yara za su yi hutu su koma gida su ma haka ne zama da mm. cewa su ma suna zuwa suna suna ganin iyayensu su san daɗin iyaye a samu irin tarbiyyar da ya kamata su san al'ummar su su san eh, al'adun garin su su dawo amma su zo su yi karatun nan ba tare da suna yawo a titi ba su ma malaman a san irin irin gudunmawar da ya kamata a ba su saboda su koyar da ɗaliban nan sana'a don saboda akwai sanda muka yi taɓa yin wata gwaji da malamai mm-hmm. akan ya za hana yara su fita su yi bara kayan noma aka rika ba su aka hada su mm. extension workers masu kula da gonaki kenan mm-hmm. malaman gona su rika zuwa suna duba mai suke yi mm. kuma shirin da aka yi da su kashi ashirin kawai za su cire su ajiya a cikin shi amma sauran za su ciyar da yaran ya zama na mm. cewa lokacin da yaran za su fita suna yawo ya ragu akan abin saboda in aka samu aka haka nan ana iya tantancewa wane ne yaran nan da suke yawo akan titi da sunan almajirai suna bara ko ba haka ba hmm. so um, shi wannan hukumar gaskiya inda za a yi ta a yi tsari eh, an san mu da cewa mu shimfiɗa tsari a makaddamar da ita matsala ce to da mu kaddamar da wannan tsarin da a mata tsari a kaddamar da ita kamar mu namu arewacin da an gano mu namu matsalar yaran da ba su makarantar ya ƙunshi hada almajirai kuma a cikin ma maganan makarantun almajiran ma um, akwai sanda muka gano cewa yara mata masu talla wanda suke ƙauyuka da iyayensu ba za su bari su je sauran makarantu ba su ma dan musu dan wuri su ba su dan samu suna shiga mm-hmm. maimakon yawon tallan nan kadai su samu karatun alkur'ani a lokacin da ake karatun nan su ma su karu da karatun boko don saboda a samu ci gaba a harkar da kika yi na shiga cikin al'amarin karatun tsangaya din eh. kina ganin wannan abubuwan da aka shimfiɗa a cikin wannan sabon hukumar da ake son a kaddamar za ta yi aiki kuma malaman nan za su karba salamu alaikum za mu je maganin mu ta gero karan mata ba ringi babban mata ba ringi a haɗi maku sunan dawa da rakiya sunanta in gyaɗa asa sunanta shin ka ta kun ji Kunu mai gaya Ahmadu kundu mara gaya zalhani. Kunan kan wasu biyanu miyar kube wace sai luba. Miyar taushe hajara ce sai miyar kuka hauwa'u. Ƙarago ɗan sanda ne sai ta ba ta ke nemo sa. Can wani mai tansidi shi ya siya makaho mota. Direbobinsa makahi. Fasinjarsa makahi. A sun zo a daji. Masallacin kura da ba ban makara limami kura ta gama kahon doki. In ta ji shi ta ta mana in kyauta ba shi ta bar nama. Tsera sunan shi ma'azu, zakara sunan shi zubairu. Kiyashi malam bello wala kabe wa zainabu abu. Birabisko shinkaha garin kwaki alhaji audu. jaka mai sunanta dan mu sunan hirfa'i kaza sunan ta zube da kun ji mai dayyar kasin ja ni da ta kulle da kulle daga ho hudu guda na shuka gyara kun ji guda na shuka maiwa guda na shuka malattuwo na sata a baki da dadi ni ne na malan sani ni ne na Madalla kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. A harkar da kika yi na shiga cikin al'amarin karatun tsangaya din nan eh. kina ganin wannan abubuwan da aka shimfiɗa cikin wannan sabon hukumar da ake son a kaddamar za ta yi aiki kuma malaman nan za su karba a matsala na farko da zai sa an ga abin nan bai karba shine ciwon ba a zauna da malaman ba kuma ina ganin tun daga farko inda aka bar hanya kenan mm. malaman nan su ne abu ya dame su su ne suke zaune da wannan yaran su ne suka san abin da ya kunshi wannan aikin kuma su ne ya kamata in aka zauna da su su za su fito da tsarin da za a iya shigo da in bokun ne za a shigo da shi su san ya za a shigo da shi ya za su amshe shi su waye ya kamata zama malaman a yadda lokacin karatun boko lokacin karatun allo tare da su amma in ba a zauna da su cikin wannan tsarin bai zama da tsarin da za a iya zama na cewa an zauna da su aka fito da tsari to zai yi amma in ba a zauna da su ba ko aka je aka zauna aka yi tsari ba tare da su ba to gaskiya wannan ba za ta karbu ba don daga ƙarshen ta in aka shimfiɗa wannan abin wurin su za a dawo shi abin da nake kara eh, jawo hankalin akai shine nan ah, na farko dai ah, shine kafa dokan mm. a kuma yi doka a fitar da tsare-tsare idan aka cire son zuciya to na tabbatar ba abin da ba zai ci nasara domin lokacin da aka zo aka eh, raduwa a akan wani makarantu a fitar da tsari a yi gine-gine a kuma da komai ai kawai bayan mutuwansa aka zo aka ce a mai da makarantun makarantar almajirai wannan shi musu tsarin gaba ke nisa sa. Eh, sai kowa rashin doka Ya eh, rashin doka ne eh ayi ka an zo an ce an ce kawai makarantar almajirai kowa shi ke dauka ko makarantar almajirai ne mm. to shi ko da an fitar da tsari ne na makarantu da akwai na je kada ka dawo mm. akwai kuma na kwana mm. wanda kawai dukkan makarantu ne ga tsari nan idan mutum ya ce makarantu karatun allo ne an yi tsarin nan an fitar da manhaja mai kyan gaske akwai karatun Alqur'ani akwai larabci islamiyya eh, za ka yi yi boko za ka yi komai a cikin wani makarantar to sai zo aka ce a makarantar almajirai wannan makarantar almajirai shi ya rusa wani makarantar mm. sai kan ce cewa ga gini an yi tsari an yi komai an sa da kayan aiki da komai da komai amma cewa makarantar almajirai sai makaranta suka rufe sai mutane ba sa kai ba sa kai yansu ne eh, to amma da a ce an fi a kan kalma eh. to da amma da an tafi kamar inda aka fito da tsarin hukuma ta fito ta yi makarantu masu yawan gaske hmm. a da hankali ga tsari hmm. ga ya eh, ka zo ka haddana alkur'ani zanar alkur'ani hmm. za ka yi katun boko za ka yi katun addini za ka yi larabci za ka yi komai domin makasudin shi ne nan ya kan ce an tarbiyyantar da yaro ya iya haddan alkur'ani ya hmm. iya eh, um, turanci ya iya larabci ya iya kuma da komai to ina tabbatar maka kowa da kowa da kowa komai ne da aishi makarantar ne eh domin abin da mutane zo suke ainihin kishi kenan eh hmm. wa'annan makarantar kuma da za a faɗakar a hmm. faɗakarwa sosai gidan rediyo da ko ina a shiga ƙauyuka a faɗakar da iyaye kan mahimmancin wannan karatun misali sannan kuma abu da aka baro shine cewa in yaran nan suka iya karatun ne ya kai wani wuri ya kamata ya zama na cewa an yi wani tsarin da yaro zai iya cewa ina son in je jami'a in yi wannan karatun ko abin ko secondary ma a haɗa ya zama na cewa shigar su secondary ba sai da matsala ba ya zama za su iya shiga secondary a sauƙaƙa sannan kuma su samu yancin cewa oke eh na riga na yi karatun allo yanzu ina son in dan shiga cikin bokon tunda na gane shi ina kila ina son in zama likita ne kuma in kin ga ya ƙara akwai wannan daman akwai wannan daman kuma in ka ga mutum yaro in ya kai wannan lokacin ya wannan karatun allon ya zo ya kara da wannan karatun bokun ya zaɓi inda zai je ba karamin inganta hmm. rayuwar shi zai ba sannan akwai wasu magana malam buhari yayi na sun kara fada da tana muhimmancin gaske hmm. kamar malam malam buhari yayi magana hmm. in har gwamnati ta shigo nan kuma duk makarantun da ake allo da su a ce a musu uniform in an kama makarantun nan uniform makarantun wani wani ga uniform su ga bayan shafa ko ina ka ganshi idan aka aka malaman tallafi aka musu tsari sai aga ɗalibin kai na ina bara kaga an san ana wannan dan ba ka ba kaga wannan zai kawo maganin a tsaftace tsari ma gaba inta amma ban shi kuma wannan abu ne da za a iya haɗa da ƙananan hukumomi da jihohi gwamnatin jihohi ba wai gwamnati ta shiga ba sannan ta biyu shine nan ya za a yi karfafa kungiyoyin alarmomi da kuma tsangayo mm. a cikin kowane jiha kowane ɗalibi idan aka sai alarma kana da ɗalibai sai ka tabbatar an ana akwai rajista mm. ɗaliban nan ga inda suka fito mm. ga inda iyayen su suke ko ba kawai ne to wannan kaga zai ƙara taimakawa amma idan mutum ya tafiya da ɗalibai ba a san ma iyayen su inda suke ba sai wani bai ya haɗu malamin za a ga imani ina ne za ka wani alban to kaga wannan abu ne da ke hukuma muna fata hukuma za ta taimaka wajen ganin cewa ina abu a kawo su domin a samu sauye-sauye domin abun ya inganta da sauransu malam shi dokta da kuma jadiza sun yi iya bakin kudu tsoron yin bayanin me ya kamata a ce an gai hukuma ta yi bari mu dawo tushen abu mm. kai a matsayin ka na malamin tsangaya mm. idan aka baku dama aka ce kun shiga cikin wannan tsarin mm. da me da me kake son kake kuma fatan ka ga an taba kuma an gyara ko kuma an saka don gyara shi karatun naku to abu uku ya kamata a yi na farko a gane matsalar da ake son a gyara sai ka san matsala sannan to ya za ka gyara mm. to idan aka gano matsalolin da ake so a gyara sai a nemo su ainihin malaman wato aikin yauwa mm. idan aka ɗauko to sai kuma a ɗauko mutanen da suke gwagwarmaya da mu domin sun san mu sun tun kafin gwamnati ta shigo ciki su sun shigo ciki domin wannan tsarin da kika ga ana yi kamar yadda hajiya hadiza ta faɗa a yanzu haka muna da likitoci lokacin da hajiya asama'u makarfi ta fito da tsare-tsare sai ta neme mu muka zauna wannan ta sa duk makarantun da aka gina ba a samu nasara ba sai a jihar kaduna saboda su jihar kaduna sun yi amfani da mu duk wani abu da za su yi suna shawara da mu muna ba su shawara duk makarantun da ake cewa an gina makarantu 150 din nan ba inda ake yi saboda kamar yadda maganar dakta ya faɗa lokacin da aka gina su aka ɗauko saboda ba doka aka yi ba an tsara ne da baki to duk abin da ake son ya tabbata to a mai doka a kai majalisa kamar yadda wannan hukumar take son a tabbatar da ita in dai ana son a cimma nasara kamar da na faɗa sai abu guda uku a san matsala a nemo masana matsala sannan a nemo malaman sannan a zauna da su ai hukumar Bek ta jarraba yin wannan a ƙasa baki daya mu nan kaduna ta ɗauki makarantu 25 na tsangaya gidan mutum za a je ya nuna wuri ya faɗa abin da yake so ya yi azuzuwa zai ƙara me gyaran azuzuwan zai yi ko sabon gini ne to sai ta baka kuɗi ku yi a rubuce ga abin da ake son a yi sannan ita kuma hukuma ta jiha subeb kenan na kowace jiha za ta turo malamai da kayan karatu ana karantar da boko a nan tsangayar mutum dokan shi ma wibek ba ta yarda a ce wani jami'in gwamnati ko jami'in ta ma ya sa ma baki akan gidan da za ka yi shi abin da jami'in zai kawai sa ido ka ce zan yi aji biyu to aji biyun kai a yanzu haka an yi wannan gini ya kai ɗari shida a faɗin najeriya malaman a gidansu ake kuma hukumomin jihohin su suke tura malamai su karantar dama mun gaya musu ana son a ci nasara to a irin wannan kowa a yi a gidan shi kuma akwai nasara akwai nasara alhamdulillah an ci nasara a yanzu haka a irin wannan tsarin mu kanmu ni kaina yanzu haka in ka je na da akwai likitoci almajirai ne daga irin wannan tsarin a shigar da boko makarantun tsangaya muna jin daɗi kun karɓa muna jin daɗi ai da matsalar ba mu yarda ba ne kai ba ka shigo cikin mu ka ce zaka soke mu ka faɗi maganganu akan mu baka san mu ba amma in ka ce zaka soke mu sai mu to kai an goku me kai to sannan abin da nake ƙara jaddadawa maganar sana'an nan a tabbatar da an sa ta a cikin wannan hukuma yana da mahimmanci mutanen mu nan suna da kwakwalwa suna son a faɗaɗa musu tunani kar a ce za a bari wai dan kawai ana tunanin ai mutanen nan suna ƙauye za su yi noma ba shi bane mun wuce wannan tunanin yanzu tunanin da muke yi muna son mu gwagwarmaya da duk wani wanda yake tunanin shi ma yana jin shi ma ani zai iya yin karatu kuma zai iya gogewa akan kowane fanni to muna son a sa mana sana'a a ba da muhimmanci a cikin karatun nan da za bayan karatun zamanin nan to a koyi sana'a domin an riga an ci gaba duniya ta riga ta ci gaba za ka ga yara kanana ko waɗanda suke wannan suna yin wasu abubuwa na fasaha to muna son a sa mana shi ya zama doka ɗaya daga cikin ƙorafin da mutane suke faɗa shi ne me yasa najeriya ne kadai ake yin bara bayan ba najeriya ne kaɗai ake karatun allo a ciki ba me yasa mu kadai ne kuma yawanci ma barat ta fi karfi a arewacin najeriya inda ake son sai yaro ya fita waje mm. akwai lokacin duk da kun ce eh, ba ku kadai ne kuke mm. eh, yaran ku suke bara a mm. titi ba amma me yasa lokacin da ya kamata a ce in baya karatu ya huta ko yana koyon sana'a kuma yana titi neman abin da zai ci ko mun kankaran karancin sa. mun ba su shawara muka ce tunda mu yan kasa ne yanda ake ba kowa gurbin ya je karatu a kasan waje ko ya gano wani abu to ya kamata mu ma a ɗebe mu kamar yadda dakta ɗazu ke faɗan cewa ana yi a sudan makarantar allon nan ana yi a maroko ana yi a libya ana yi a sauran kasashen waje to me zai sa a mutanen mu. saboda abin da aka samu kusan shekara dubu ana yi lokaci guda ba za ka canza shi ba sai dai irin kamar abin da su hajji hadiza suka yi su ɗan ɗauko a cikin guda ɗari su ɗauko guda biyar su taimaka to wannan guda biyar an wayar da su kaga an rage sura casa'in da biyar su dakta su ma su ɗauko biyar su rage sauran casa'in mm. da haka da haka sai a cin nasara a lokaci guda ba za ka ce za ka canza ba gwagwarmayar nan da aka yi mun ga cewa an samu canji lokaci guda ka cewa za ka hana wani ya yawo kan titi ba zai ba yanzu dakta yake faɗan cewa ya kamata duk wanda aka taimaka a yi musu uniform in aka yi musu uniform za a gane in ka bar yaranka kwakwalwa da ita ake samu. kuɗi ko ba ka bani ko magana ce ta magana mm. a tafiya intelligence mm. to bai kamata a ce mu a ƙasar mu har yanzu muna koma baya ba muna mm. bari yaran mu wasu na garin ba akan titi mm. akan meme ba za su iya su ma su yi gwagwarmaya da sauran yan kasar nan wajen cin albarkacin mm. da ke kasar nan ba so haka wannan abu ne da ke ya kamata a ce mun ba da haɗin kai da duka sun ba da haɗin kai mu ga cewa an fito da tsare kuma an iya kautar da shi Aja Hadiza kasancewar kin yi aiki da wa'annan kungiyoyi na tsangaya da kuma makarantun tsangayu din wani irin matsaloli ke ganin za a iya fuskanta wanda ya kamata a ce ita hukumar ta sa ido za ta iya fuskantar haka haka kuma ta yi shiri akan magance su eh to matsala ta farko da muke ganin gani ana iya fuskanta kamar yadda muka saba gani a ƙasar nan shine ce wannan kuɗi za a yi tsari za a ce ga kuɗi kasafin kuɗi an bayar amma a sako kuɗin a aiki matsala sannan kuma samun waɗanda za su yi aikin nan ba tare da son rai ba su yi aikin na fi sabilillahi da ganin cewa a samu ci gaba ya zama na cewa duk inda yaro wanda ke ana ganin bai makaranta a kasan nan ya samu abin nan in aka zo a ga cewa karatu iliminsu ta bunƙasa kuma ya samu sana'a na gari wanda ke zai iya gwagwarmaya da kowa a duk faɗin duniyan nan na fasaha da zai amfani da shi so eh, sannan kuma um, iyaye za a iya samun matsala wurin iyaye su sako 'ya'yan su samu su je makarantar nan kuma menene matsalar da zai jawo wannan shine cewa idan ba a faɗakarwa sosai a kai har ƙauyuka a fahimtar da su duk wa'annan manya-manyan turancin nan a kakkarya shi a hausance da kowane yare iyaye su gane dalla-dalla mai ake nufi in ka yaron ka ya shiga wannan makaranta sannan su malaman su kuma su ma a faɗakar da su a zauna tare da su su gane menene mahimmancin ba wai za a ɗauki aikin abin nan sana'ar su bane ko za a ɗauki abin da suka saba hanyar cin abincin su bane a'a su gane cewa lokaci ne ya zo da nasu gudunmuwa zai haɗu da da ilimi irin na zamani don saboda a samu bunƙasa don mun ga cewa yaran da suka samu wannan karatun allon kuma suka kara da karatun boko ba karamin ilimi suke da ba kuma duk abin da suka sa kansu ba karamin ci gaba ake samu a kan shi ba so shi su wa'annan da su ne yan matsalolin da nake ganin za a bane sannan kuma eh, matsala kuma da za a fi samu wani shine cewa in aka ce makarantun yaran nan ɗebe su za a kai su wata wuri mm-hmm. ba wai za a bar su a gidan malami ba kamar inda aka yi tsare-tsare daban-daban a ba mutane zaɓi ya zama ne kamar inda aka yi tsari a cikin kundin tsarin tafiyar um, karatun almajirancin nan akwai wanda za a makarantar malam saboda wanda ke so yaron shi ya zauna a ƙauyen su ya zauna a makarantar malam kuma ya samu bokun ya samu wannan din sannan kuma duk sauran wanda ke son boarding ne wanda ke son duk yadda aka yi tsarin nan guda uku ne duk su samu su bi sannan kuma wani matsala kuma da za a samu kuma shine cewa idan ba a yi tsarin da yara da sun gama daga makarantar malam suna iya samun ci gaba ko wani secondary su iya zuwa kowane irin secondary suke so a kasar nan ko wata irin jami'a suke so ba ma kasar nan ba duniya ga baki daya kuma su iya abin nan ai muna ganin akwai wasu makarantu irin wayannan da idan suka gama karatu har Egypt suke zuwa su je jami'a kuma su dawo kuma su zama wani abu so irin karatun da muke sa ran mu gani kenan a cikin wannan ilimin almajirancin da ake so a shigo da shi da su gudun. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. Yau